ka ɗaiɗaita mutane ka muna tsabuto ba abin da kake so sai sharri ya wakana ai ta kashe kashe duk wannan da yake faɗa irin waɗannan maganganun masu zafi amma shugaban wanda ya fi kowa iya tattaunawa a duniya manzo sallallahu alaihi wa sallam bai sai da shi komai ba shi shiru yayi amma shi kawai haka aka ce daɗin abinci ya ɗauke ka za mu baka kuɗi ba a faɗi iyayensa ba ba a faɗi kakanninsa ba ba a faɗi abubuwansa ba amma fa ba usu amma ya tsorata kaga manzo sallallahu alaihi sallam yana koya mana uslubin lokacin da kake tattauna da mutane kada kai fushi ka zama very calm ka nutsu ka ji me yake ke musa musu sannan kuma lokacin da ka zo ba da amsa duk wani tasihatil umur kada ka kula su manzo Allah sallallahu alaihi sallam da zo ba da amsa dai bai kula bai kula ba cewa ni da mahaifina wa yafi alkhairi ni da kakana ya yafi alkhairi na barraba kan mutane ba menene bai yi magana cewa a'a mulki da kace zaka bani ba mulki nike nema ba kuɗi da kace zaka tara mun ba dukiya ce a gaba na ba mene duk manzo Allah bai kula da wannan domin wannan is not ba issues bane ba wannan ba su ne ba wani zargi ne da in manzo in ka tsaya akan su za a ta tattauna a ta rudu Isa sai manzo sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya bai ba da wannan amsar ba sai kawai ce mishi bismillahir rahmanir rahim amin tanzilun min rahim ya faɗi suratul fusilat wanda ita suratul fusilat dama direct kamar yadda ibnu ashur ya faɗa tana magana ne da mushrikan zaziratul arab to tunda akwai jahil inda manzo Allah ya san alqur'ani an tattauna a kansu an farfada musu irin abin da suke yi da shishigin da suke an zo musu da ilimin muka da basu sani ba kuma tasirin larabcin wanda baya buƙatar wani shubha da sai an tambaya ƙarara sannan tsarin uslubin alkur'anin da aka zo da shi zai bugi zuciyar da duk wanda yake jin larabci na hakika wannan ya wadatar shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su wannan ya karanta mushi su to amma shi fa da dandanan yayi fushi wa aqsama Allah yukallima Muhammadan abada ya rantsuwa ya ce wallahi tallahi ba zan sake wa manzan Allah magana ba kaga maimakon da ya fahimci gaskiya suka fusata shi to kuma maimakon ya ce zan je ma in ji abin da yake ta in bin gaskiya ya ƙara ɗaukarsa sai ce to tunda kuna zargi na haka kamar sun fusata shi to ya daina wa manzan Allah sallallahu alaihi sallam magana ma ya daina cin abincinsa ɗin. to kaga sai zamanto yi ne ya rasa shari'a wadda take mai ƙarfi wa qala yace wallahi laqad alimtum anni min aktsar quraish malan yace wallahi kun sani na fi kowa kuɗi a qurayshawa walakinni ataituhu wa qasastu alayhi alqisata sai dai ni ba magana kenan kuɗi ba ce ba ba za a yaudare ni da kuɗi ba amma ni kuma na je wajen shi na ji kissa na karanta musu duk abin da ya faru fa ajabani bi shay'in sai bani amsa da wani abu wallahi ma huwa bi shi'r yace na rantsa da Allah ba waka bace ba wala kahana kuma wallahi ba bokanci bane ba wala sihr kuma wallahi ba sihiri bane ba wa qara'a sura ila qawlihi ya karanta wannan surar haƙƙi zuwa fa in a'radu fa qul anzartukum sa'ikatan mithla sa'ikati adin wa samud fa amsaktu fihi sai na kama bakin shi wa nashad wa nashadathu wa nashadtuhu birrahim an yakuffa na roƙe shi da Allah da annabi cewa ya kame ya kame bakinsa ya yi shiru wa qad alimtu alimtum anna muhammadan idza qala shay'an lam yakذب kuma kun riga kun san idan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani abu to baya ƙarya kai fa khashitu an yanzila bikum al'azab naji tsoron kada azaba ta sauka zuwa gare ku shi yasa na kani malam yace wa hadha siyaq siyaq asbah min siyaq al-bazzar wa abi ya'la wallahu a'lam wannan siyaqin yayi kama da siyaq na bazzar da abu ya'la وقد أورد هذه القصة al-imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar fi kitabihi Sirah wannan kissar imam Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ya zo da ita a littafin sana asira ala khilafi hadha namti amma sabanin wancan da muka kawo faqala yace haddathani yazid bin ziyad an muhammad bin ka'ab al-qurazi qala yace huddistu anna utba ibn rabi'a an bani labari cewa utba ɗan rabi'a wa kana sayyidan kuma ya zamanto jagora qala yawman wa huwa jalisun ya faɗa wani lokaci yana zaune sinadi quraish a wajen kulab din quraishawa wajen zaman su majalisar su da take zama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun fi masjid wahda manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallacin ɗakin ka'aba shi kaɗai sai walid ya ce ya ma'ashara quraish ya ku taron qurayshawa ala aqumu ila muhammadin fa ukallimuhu fa yanzu ba zan tashi ba in je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam in mishi magana wa a'rada alaihi umuran kuma in bujiro mashi wasu al'amura la'allahu yaqbal ba'daha watakila zai amshi wasu daga cikinsu fanoƙihi ayyuha sha'a wa yakuffu anna mu bashi duk abin da ya ga dama duk abin da ya so shi kenan kuma ya kyale mu wa zalika hina aslama hamza wannan ya faru ne lokacin da hamza bin abdul ya musulunta inda sun ga cewa yanzu waɗanda suke jarumai waɗanda suke masu kuwatul azima wanda suke da ƙarfi ko ba irin waɗancan bayin ba ba irin waɗancan mawali ɗin ba ba irin wancan ba wanda ba 'yan gari ba baƙi an fara samu daga cikin manya-manya wanda ake jin tsoro sun fara musulunta inda yanzu hamza su bin abdul ya musulunta ga dangantakarsa da take tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam ga kuma jarintarsa saboda shi da mun baya zama aka ce yawanci da abubuwan da ake yana jeji yana farauta yana abubuwansa sai dai ya shigo fisha ya fita wannan ya jawo ya zo ya sau da ya ga abubuwa sun yawa a makka maganganu sun yawa har ya je ya saurari manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yake dan dan uwansa tunda shi baffa yake a wajensa kuma abokinsa abokin shayarwarsa tare aka shayar da su da haka ya amshi musulunci wa ra'au ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaziduna wa yakthirun kuma ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam suna karuwa suna yawa faqalu suka ce bala ya abul walid suka ce eh kaje ka tattauna da shi faqum ilayhi fakallimhu je wajen shi ka tattauna da manzo sallallahu alaihi wa sallam faqama ilayhi utuba sai utuba ya tashi ya tafi zuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam hatta jalasa ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har da ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala yace ya bana akhi ya kai dan dan uwana innaka na haythu qad alimta min ashira Yace shi hakika kamar yadda ka sani kagai fara magana da shi ɗaiɗai da ɗaiɗai magana ta laliba saboda yana so ya jawo hankalinsa ya ce ya kai ɗan ɗan uwana hakika ka sani abin da yake matsayinka a cikin dangi matsayi ne wanda yake mai girma matsayinka a cikin dangi matsayi ne wanda yake mai daraja wal makana fil nasab kuma ka san makanarka a cikin nasab matsayinka a nasabarka kamar ya zo yana mashin fada cewa kamar yadda ka riga ka sani muka sani a cikin danginka kana da mahimmanci kana da matsayi mai girma sannan nasabarka mai girma ce wa ka kad ataita qaumaka bi amrin azim ka zo wa mutanenka da wani al'amari mai girma na musulunci farakta bihi jama'atihi da wannan abin da ka zo da shi ka raba ga baki ɗaya jama'ar su wa saffahta bihi ahlamahum ga baki ɗaya kawo fantar da tunaninsu kawo fantar da burace-buracensu ga baki ɗaya kawo fantar da shi wa ista bihi alihatahum wa dinahum sannan kuma ka aibanta allolinsu da ababen bautarsu da addininsu wa kafarta bihi man maba min a'ba'ihi ka kafirta duk waɗanda suka wuce na iyayensu fasma minni a'rif alayka umuran tanzur fiha la'allaka taqbalu minna ba'daha yace ka saurare ni zan bujiro maka wasu al'amura wataƙil za ka iya amsa daga gare mu wani shashi daga cikinsu to kaga duk lokacin da duk wannan abubuwan da yake faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi magana ba yana jin shi da irin maganganu mai zafi da ya faɗa mishi cewa ya zo da al'amari mai girma ya raba kan al'umma ya wufantar da tunaninsu ga baki ɗaya lala aibanta addininsu da ababen bautarsu ya musu abin da ya ga dama sannan ya kafirta iyayensu da kakanninsu ga baki ɗaya da suka shuɗe manzala sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba ta sa ya harzuka ba har ya tare shi ko ya tsayar da shi akan abin da yake magana a kai a'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya cikin mutuwa lokacin da ya kawo wannan qala sai manzala ya ce faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, qul ya abal walid asma'u yace da ya yayi shiru sai ce ya abal walid ci gaba da magana ina ji to ka duba fa manzo tsira manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ce ba ya kai utuba bai ce ba ya kafir bai ce ba ya mushrik ya ce wa ba haka ba saboda tattaunawa ake ana magana ta hankali ta babban burin wanda kake tattaunawa da shi shi ne ya gane yasa maza Allah sai mishi ya kafir ya mushriki duk abin da ka faɗa karya ne has bai ma ce ya utuba ba ya kai utuba ya faɗi sunansa sai faɗi kuniyarsa ya ce ya abalwale ya baban wale ci gaba ina jinka kala sai ce na aki, ya kai ɗan ɗan uwana in kunta inna ma turidu ji ita bihi min haza al malan in ka kasance wannan abin da ka zo mana da shi daga cikin wannan al'amarin dukiya kake so jama'a na laka min amwalina za mu tara ma dukiyoyinmu gabaki ɗaya hatta takuna min aktsarina amwalan hatta zamanto cewa kafi kowa dukiya da kuɗi a cikin mu wa in kunta turidu bihi sharafan in kuma wannan abin da ka zo da shi mukami kake so da girma da ɗaukaka tawadna ka alaina za mu shugabantar da kai a kanmu hatta la naqba'u amran dunak sannan ba za mu taɓa yanke wani abu ba a bayanka sai abin da ka faɗa shi za mu yi gabaki ɗaya makka ta zo ƙarƙashinka wa in kunta turidu bihi mulkan in mulki kake so mallaknaka mallaknaka alaina za mu san tsora ka mu tsora ka mulki a kanmu in dai har mulki kake so to gabaki ɗaya za mu ɗauki matsayin mulki mu ɗora ma ka zamanto kai ne sarkinmu in mulki take so kaji kenan sun bujero mushi wannan abubuwan wannan abubuwan me yake nufi kenan wannan abubuwan shi yake nufi ma'anar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan har ka yadda da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar wani revolution ne a cikin al'umma ga baki ɗayansu na ɓangaren economy na dukiya na ɓangaren mulki na ɓangaren faɗa aji na ɓangaren komai yanzu musulunci ne zai mamaye kin fahimci haka ne domin lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam kawai abin da yake cewa qul la ilaha illa allah tuflihun ku ce la ilaha illa allah za ku tsira lokacin duk da ake wannan kawai abin da yake ce muku kenan a lokacin ba sallar farilla ake ba ba azumin farilla ake ba ba jihadi ba ake ba wani ba abin da ake kawai abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu ulu la ilaha illallah tuflihun ku ce la ilaha illallah sai suka fahimci cewa la ilaha illallah kai musulmi ne to abinda ake so a tsarin kasuwancinka a tsarin kuɗinka da nemanka da kashewarka da samunka ya zama tsarin Allah da na musulunci mulkinka ya zama tsarin Allah komai naka ya zama tsarin Allah abinda ake so kenan a matsayinka na musulmi ko kana bin wani tsarin da ba tsarin Allah ba irin yadda muke bi yanzu a Najeriya amma mu yadda a cikin zuciyarmu cewa tsarin Allah shi ya fi cancanta shi ya dace ni. wannan dokokin da ake mana a magistrate court a Asil court a Haya court a supreme court ba su suka dace ba kamata a ce dokokin Allah ne da shari'ar Allah ake mana muna imani da wannan kuma shi ne daidai shi ne bin Allah shine tsiran mu duniya da lahira amma mun samu kanmu saboda rauninmu, saboda gazawanmu, saboda ba mu fahimci addini ba muka bari waɗannan su da shugabanci akan mu alal larurati amma a zuciyarmu ɗari bisa ɗari muna fata yaushe ne za mu dawo kan tufarkin Allah sai ka zama haka za ka zama cikakken musulmi matuƙar kana ganin akwai wani tsari da ba tsarin Allah ba shi ya dace abu ya fi tsarin Allah ko ka yi imani da shi fiye da tsarin Allah ko tsarin shi ya fi dacewa da zamani ko tsarin da ba na Allah ƙauyanci ne an wuce shi wannan duk malamai sun yi ittifaki za a tsora ma wa ya hakun bi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun amma wanda ya yarda yana bin wani tsari amma ya yarda tsarin Allah ya fi amma wannan alal larurat yake yi to shi ba zai kafirta ba kamar yadda in ka duba tafsirin ibn abbas da tafsirin da yawa daga cikin malaman tafsiri yanzu da nake bin tsari salare ina a wannan tsarin yake inda nake aiki a wannan tsarin yake ta fifiya dokoki a tsari in za a naka ka shugaba a wannan tsarin ake a rataya ma alkur'ani farkon abin da zaka fara faɗa kafirce ma alkur'ani haka za ka yi ta yi to duk wannan tsarin da muke yi ban yadda wannan tsarin shine tsari ba tsarin Allah ya fi don haka ba wanda zai tun wanda ya kafirta ka kan wannan to bai fahimci maganganun malamai ba tun daga kan Ibn Abbas da sauran sahabbai da malaman musulunci da suka taho tun daga wancan karnin haɗe zuwa yau domin sun yi istifaki kufur ne duna kufur amma in na halatta na ce na yarda wannan tsarin da ake yi shine ya fi tsarin Allah to wannan kalma ɗaya cewa wannan kafirci ne to shi sa su larabawa saboda abadin larabcinsu da ma'anar lailaha ilaha illallah kai ne yanzu kake cewa lailaha ilaha illallah a baki amma nan take sai kan shirka baka sani ba su sun san abin da suke faɗa shi yasa suka zata faɗar wannan to ya rushe musu komai fa na tsarin rayuwarsu yanzu za a sallama ubangiji ne subhanahu wa ta'ala akan komai to shi yasa a dialogue ɗinsa suke sa in har kana son dukiya za mu tara ma dukiya in kana son ka zama mai faɗa aji za mu sa kai kake yanke abu mu bi in kana son ma mu zo mu tari to malkan naka to yanzu za mu sa ma ka zama mai mulki ka zama mai mulki yanzu ka zama mai mulki a mu in kuma a wata ruwayar in mata ma take so to za mu tara ma ka zaɓo wadda ka ga dama ka aura ko nawa ne a wata ruwayar mu aura ma goma kada duk wannan suna so su rudi manzo sallallahu alaihi wasallam da abun duniya wa in kana hadha alladhi ya'tika ra'yan tarahu ra'iyan tarahu la tastati'u radduhu an nafsika idan wannan wanda kake gani din kamar mafarki ba za ka iya mayar da shi ba da kake ganin shi falamna laka za mu nemo ma likita wa bazalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu za mu ba da dukiyar mu har sai mun warkar da kai daga shi yace idan wannan abin da kake gani, maganganun da kake yi da mala'ikan da kake ce ya zo ma kamar jinni ne a wata ruwayar yake zuwa ma ka rasa yadda za ka yi da shi to za mu nemo ma mai ruƙiya zai fitan ma da shi fa innahu ma ghalaba tabi'u ala rajuli hatta yudawi minhu ma kama na hu. wataƙila ka kasa ya ci galaba a kanka har ka kasa yin maganin shi duk manzo sallallahu alaihi wasallam yana ji to ka duba irin wannan maganar da aka faɗa mishi kamar an ce yana da wani abu ne wanda maimakon mala'ikan da yake zuwa wajen shi sai aka fuskata da kamar jinni ne ya shafe shi yana buƙatar magani da za a yi magani ma a warkar da shi ta irin wannan baƙaƙen maganganun amma manzo sallallahu alaihi wasallam yana jin sa bai ce komai ba hatta idza faraga utuba wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yastami'u minhu hasar da utuba ya kare da kansa abinda zai faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ji daga gare shi kale yace afaratta ya abul walid yace ka gama duk abinda kake da shi ka gama faɗa ya kai baban walid kala na'am utuba yace na gama kala yace fastami minni to ji daga gare ni qala af'al yace zan aikata kala bari in karanta ma bismillahir rahmanir rahim amin tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un suratul fussilat ثم مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cigaba da karanta mishi ita falamma sami'a utuba an satta alaha. yayin da utuba ya ji yayi shiru yana bi wa alqa yadayhi khalfa zahrihi zahrihi mu'tamidan alaihi ma yasma'u minhu ay jefa bayansa hannayensa a bayansa ya tokare sai ya tsaya haka kawai yana jin manzo sallallahu alaihi wa sallam ana karanto ayoyin alqur'ani ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها من قال هل يزو عند أكي أمرني أي سجدة فسجد يي سجدة ثم قال سمعتي قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت يا كان بابا وليد كاجي أبندا كاجي فأنت وذاك wannan shine amsar da ka faɗa duk abin da ka tambaye ni ayoyin alqur'anin nan su suka baka amsa faqama utba ila ashabihi utuba da ya ji wannan sai tashi ya tafi wajen abokansa ta abu jahal faƙala babuhum li bab tun da ya taho da suka ganshi aqsama yahlifu billah yuhlafu billah ana rantsuwa da Allah cewa laqad ja'akum abul walid bi ghairi alwajhi alladhi ja'aba bihi wallahi abul walid ya dawo muku da ba da irin fuskar da ya tafi ba kamar jikinsa yayi sanyi da alama dai bai samu abin da ake so ya samu ba bikinsa ya yi la'asar Da shi nan likis da ya tafi da karsasashi yana ganin a abubuwan mata'ud duniya jin daɗin duniyar da zai bijirar wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan jin daɗin zai ɗauke shi ba kuma sai aka zo mishi da alkur'ani mai girma da maganganun da suke ba da amsa da duk abin da ya faɗa da su kansa iyayen mutane iyayen nasu da kakanninsu kafin a haife su ya suke ya Allah ya halicce su ya halicci mai, ya ya kasai aka zo da wani abu da ƙiƙ wani abu wanda yake mai zurfi na ilimin da su sun san a makka ba mai irin wannan ilimin domin sun san dai manzo sallallahu alaihi wasallam abu mun sai ya tashi a gaban sa shekara arba'in bai taba zuwa ya fita ba ya je wani gari barazana a ce san ya je ya haɗu da kiristoci ko yahuda ko su masu ilimi suka karantar da shi sun san anan ya tashi sun san iliminsa basit ne irin ilimin da suke yi a makka ka tashi ka sani amma wannan abun da wannan maganganun da ya zo da shi a matsayinsu na ƙwararrun laraba da suka san waƙa suka san balaga suka san uslub yadda ake tsara maganganu sun san wannan ya huce dukkan wani abin da mutum zai iya yi wannan kadai shine ya sa walidu o abul abul walid ya zamanto ne ya nutsu ya yi la'asar falamma jalasa ilaihim qalu yayin da ya zauna wajensu bayan ya dawo kenan sai ce sai suka ce kalu sai suka ce ma wara aka ya abul walid menene me ya faru ne ya abul ya kuka tattauna me ka zo mana da shi qala wara'i anni qad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mislahu qattun yace wallahi a bayan nan na ji wata magana wallahi ban taɓa jin irinta ba har abada ban taɓa jin irinta ba duk wani mai larabci da zai yi da duk wani mai kafiya da zai yi da duk ƙwararrun larabawan da suke shahararrun a lokacin duk mu'allakatu saba'a an gama da su duk wani larabci da ake yi in ta karanta adab wanda ya karanta adab zai san a lokacin da aka aiko ana gasa ta larabci a suku ƙurai ana tsayawa a yi gasa a ba da na ɗaya da na biyu da na uku wanda ya na ɗaya ma a zo a rataye waƙar a ka'aba wato ana maganganun mawaƙa suna fitowa daga ko'ina <coughs> har su zo ukaza ɗin nan su zauna su zo an yi waƙa an yi ko mutum ya ɗauki kyauta mai yawa kaga kenan ba wai kwatsam ake waƙan ba in mutum ya ga dama yake yi kuma su utuba ɗin nan su ne alƙalai su ne suke bi, su ne ake jira a ji sun ce wannan waka tsayi ko wannan ba ta yi ba kuma su ne masu azancin larabcin da ake sauraro a ji to amma yanzu gashi ya zo ya ce wallahi abin da na ji din nan ban taba jin sa ba har abada to ne yana nuna ba wani mutum mahaluki da zai yi wannan abin tunda bai taba jin shi ba to nan ne in aka yi shelar waka duk ƙasashen laraba larabci nan ake zuwa duk wanda ya shahara an san shi me ya bayar an ji abin da ya bayar an tike a wajen waka an tike a wajen tada'i an tike a wajen duk wani abu na waka in ka saurari waƙoƙin larabci kuma har yanzu in kana jin su zaka ga sun kai matuƙa wajen fasaha da ziga abu da kambaba abu da dole a jawo har yanzu in ana karanta zaka ji cewa abubuwan da ake faɗa dole ka taurare su amma Utu duk ya ji wannan amma ya ce shi abin da ya ji fa bai taba ba wallahi ma huwa bi sihiri na rantsa da Allah ba sihiri ba bane wala bi shi'r na rantsa da Allah ba waka ba ne. wa ba bil kuhanati wallahi na rantsa da Allah ba bokanci ba ne ba domin waɗannan abubuwan duk su ne uku ake zargin manzala sallallahu alaihi wa sallam da shi kuma nan take ɗaya daga cikinsu bal shugabansu bal ƙwararren lugaɗinsu wanda ya san wannan gabaki ɗaya ya san funun na sihiri ya san funun na bokanci ya san fannoni na waƙa yanzu ya ci ya rantse da Allah cewa ba shi bane ba ya ma'ashar quraish ya ku taron a atiuni waje aluha bi ya ce ku yi min ɗa'a shawarar da zan kawo ko ku ajiye mu ku yi shawara kallu bainar rajuli wa baina ma huwa fihi fa tabbiluhu. shawarar da zan ba ku wannan mutumin wato manzo sallallahu alaihi wa sallam yake nufi kenan ku bar shi da abin da yazo da shi ku bar shi da abin da yazo da shi ku kyale shi duk abin da zai zo ya magana a kai ku kyale shi ku bacci Ba a taziluhu ku ƙaurace mushi ku rabu da shi ya ta da'awarsa ya ta wa'azinsa ya ta kiransa ya ta karantar da alkur'ani ya yi duk abin da zai yi ku dai abin da nake kun shawara ku kame kar ku tashi ku hana shi kar ku yaƙe shi kar ku yi wani abu kai ku tsaya ku jira ido a zo a yi ta ku ga inda da'awar tashi za ta kai fa wallahi la yakunanna sami qawlihi alladhi sami'tu naba yace wallahi wannan maganar lallai lallai babban labari zai kasance a maganar nan da naji wannan bayanin da naji wannan qur'anin da ya karanta mun to fa akwai zance wato akwai wani abu gagarumi da zai bayyana saboda ai khitab ne ake yi magana ce ake yi maganar da ya san ba wai da iyakansu su ake ba magana ne ake yi an san an ɗebo abin da faɗi ba wai tsiraru su mutanen makka nan ake magana wannan maganar da duniya ake ba wani abu ne ba wai su su iya tsare maganar maganar ta fi ƙarfin tunaninsu ta fi ƙarfin su tare su to shi yasa yace akwai al'amari mai girma zai zo nan gaba a ƙarƙashin wannan magana fa in tusibu al-arabu faqad kafaytumuhu ghayrikum in abin ya yatsu ya fita daga nan laraba suka afka mushi, a suka ji mushi suka hana shi ko suka kashe shi to sun wadatar da kuku kun wadatu da wani ku yanzu mu ba mu muka yi faɗa ba ba mu a cikin dangi aka saddata mana fitina ba ba banu tamim da banu hashim suke fada ba ba banu abdiddar da banu abdishan suke fada ba ba a makka ake rikita rikitar ba mu ne mun kame in wasu laraba suka ga abin ya fasu sun kasa dauka suka zo suka yi abin da suka yi suka aika aika shikenan daman ku za mu tatar da mu je mu wasu sun wadatar da ku shikenan ba ku shiga ciki ba a yi faɗan ba sasa ku huta wa in yazhar ala al-arab idan kuma ya zamanto ya bayyana ya buwaya ga baki ɗaya laraba sun amshi da abin da ya zo da shi fa mulkuhu mulkukum ai mulkinsa ku ne idan sai ku tsaye ba ga za ku sai duk mu ne mun ci ya laraba kawai a zo namu ne na cikin mu wa izuhu izukum daukaka daukaka ku ce daga cikin ku ne domin za a ce ɗaya daga ƙurayshawa ya tashi shi ne ya kaza shi ne ya kaza ku sai ku shiga shi ke dan sai a tafi walid ne da yana so hikima in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba masai in ba ci nasara ba aka kashe shi kenan kun samu abin da kuke so in ya bayyana shi kenan sai ku biyo da mu aka yi mulkin ku ne ɗaukaka ku ne komai kuma haka kaga ya faru da musulunci ya ɗaukaka ya kambama ya watsa suwaye shugabanni ƙurashawa har yanzu su ake girmamawa ƙurashawa har yanzu ko makka ka je aka je kuka je wani gida aka ce wannan shu ne yama silsilar su sai ka gan shi na musamman yama silsilar sa yace shi dan banu kaza ne dan banu kaza ne ya faɗi wannan sun ɗaukaka kuma lokacin da ya ɗaukaka duk su aka biyo sayyidina Umar sayyidina Abubakar sayyidina Usman sayyidina Ali Hassan Ma'awiya duk Umayyawa da duk Abbasiyawa duk har daular musulunci ta kai Usmani suka rushe ta ba ta Qurayshawa ne <coughs> su ne shugabanni su ne gwamnoni to amma su a lokacin suka gagara su wannan ce wa kuntum as'adan nasu bihi sai zaman to kun kuwa fi rabauta a cikin mutane domin dan ku ne dan dangin ku ne kuka fi kowa jin daɗi da rabauta namu ya samu qalu sai suka ce saharaka wallahi ya abul walid li lisani suka ce kai ya abul halal wallahi kai ma ya sitirce ka sihirce ka da ne da harshensa ya ma magana kawai kai ma ka shiga qala yace hadha ra'ayi fihi yace musu duk abin da za ku ce ku fice ni dai ra'ayina dangane da abin da na bi fasna'u ma badalakum saka duk abin da kun ga dama yanzu ku je ku aikata ba ruwa na yace wa hadha siyaqu ashbaha min al min alladhi qablahu wallahu a'lam wannan yayi kusa da wanda yake gaban sa to kaga anan gun duk abin da walid din yake tsoro abul walid Kada da bai musulunta ba duk abin da yake tsoro sai ya same shi kuma abin da yake pretending cewa yake tunanin cewa manzala sallallahu alaihi wa sallam zai daukaka kuma zai bayyana Kada shi abin da ya rikita shi sa'iqa misal sa'iqa ta adin wa samu to kada amma kuma anan yanda yake uslubin da yake zato sa'iqa ta zo mushi ba haka ta zo musu ba ya ji tsoronta sai ta sa'ika ta zo aka kashe shi a badar aka jefa shi rami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira shi ce ya utuba ta bin rabi'a ya kai utuba dan rabi'a yanzu baka tabbatar da abin da nake kira gaskiya ne ba manzo Allah ya rinka kiran su har wani daga cikin sa yace ya rasulullahi mauta ne matattu ne suna cikin rami ka tsaya kana magana manzo Allah ya ce wallahi kalla yace ce dukkansu Allah ya dawo musu da ransu suna jin yanzu abin da nake cewa babban ƙarin da na sani kenan yanzu kuma ba yuton sadda suka je aka kace sai ce duk manzo Allah ce duk an dawo musu suna jin abin da nake faɗa kuma ya kira su ɗaya bayan ɗaya yanzu dai abin da nake faɗa muku bai zama gaskiya ba Haga sha'iqar da yake jin tsoro ta gunyar ya rufe bakin manzo sallallahu ya tsorata katta samu to ga inda ka taho da san zuciya ya hana shi kuma ya bi shi yasa wannan yake nuna mana darasin cewa shari'a ta Allah ce kaga din yanda ya so din yanda ya yi amma bai musulunta ba manya-manyan nan da aka kashe wasu da yawa 'ya'yansu sun musulunta su abu jahal suwaye duk sun musulunta 'ya'yansu kuma sun zo sun yi bala'an hasana a musulunci zaratan samarinsu wanda suke ganin su ne za su gaje su amma su sun musulunta ka haɗa faɗa da addini ka haɗa faɗa da addini ka yi duk abin da za ka yi kuma ‘ya'yanka su zo su za su taimaki addini kuma haka ake tarihi haka ake tari, sai ka haɗa faɗa da addini ka rigima ka yi rigima kuma ‘ya'yanka su abu jihal su iskira masu wa duk su suka zo ‘ya'yansu su ikirama su suka zo suka daga su Khalid bin Walid suwa duk su suka zo suka taimaki addini kuma suka daga musulunci da shi kuma suka nuna kyakkyawan misali a zaratan yakin da suka gana musulmi wahala a Uhudu saboda su shi Allah ba ruwan shi wanda ya kashe Hamza bin Abdul Muttalib din ma ya musulunta kuma ya zo da shi da hamza za su kasance a gidan aljanna tare shi sa wanda ya fahimci addini ba zafafawa kan iyayya ya zafafawa akan gaba da masifa yana bin abu a hankali a hankali da wanda kake yaƙi da shi yau gobe sai zamanto kuna tare duwa nan da yawa daga cikin su ba yaƙi nake da su ba yanzu suke sunna da yawa daga cikin malaman nan yaƙi ake da su zagin mu suke yanzu suka ci su yanzu gashi nan sunna yake kira a haɗe da zagin mu yake magana ma basu so su mana suna ce mana ƴan izala tun da aka kawo mu duk bala'in da aka yi a duniya sun gana mana suna ganin cewa daga gidan wani fila na ƙadiriya suka fito na haka za su akwai wanda ma muka zo wuciya daga cikin su kallon mu ma zai su su nuka abubakar ramadan kallon mu ma ba su yi in ka zo in ka zo wuciya ɗaya daga cikin su ne zai haka ya ce idun minhum ɗaya daga cikin su ya taho bi sai ai haka ai shiru sai ka wuce a kallo ba mu da wajen hira sai wajen mu ɗaya za mu tsaya a bayan dadi wajen cin mun mu ɗaya ga shugaban majalisar san Musa ɗan Najeriya shine shugaban majalisar Ahlus Sunna Sune masu dan wayen da za su iya kare a fito na fito amma tsangwamar da aka yi da bala'in da aka yi da abubuwan da aka yi akwai lokacin da wani daga cikinsu na zo wucewa suna gindin masallaci a zirge wanda aka so a tada faɗa da kira aka kashe faɗa na zo wucewa sai shi yake ce min ‘yan iska, ‘yan wuta, inannu, jakai, ni kuma na rasa mai zai na juyo to daman tiƙeƙe ne na ce kai rigan ma da Ibrahim Kaula da Shehu tijani zai sa ka aljihu ka ina ji faɗowa za ka yi a cikin aljihu to wannan yama ciwo na ne da sa aljihu a tafi izgili ya ga kamar namar aka yi ta faɗa ni da ranar da aka kai mu da alhaji ya kai mu ya je registration kafin in shigo hostel fa daga wajen registration gangama ba kafin in shigo da baki ɗaya hostel ɗin an ce wani babban ɗan izala ya kawo ɗansa an fito ana so a gani wallahi ni sai da ake gaya mun kafin fa ina can ofishin principal ana rubuce rubuce nan an bi ana shela jama'a babban ɗan izalal a kanan da ya fi kowa ga shi nan ya zo ya kawo ɗansa aka zo aka taru tun daga lokacin aka fara gana mana bala'i yau a ce wannan ko ba a ce wannan ba a ce wannan gasa a ce wannan tsangwama danne akwai waɗanda ma ba su iya ganin mu sai da daddare a ɓoye suke musa dai ya sani waɗanda saboda bala'i ba su iya ma bayyanawa sai dai su zo su same mu wasu sai a gari muke haɗuwa da su a yi mitin da mun dawo makaranta ba su ba mu ba su ba mu suna cikin yan ɗariƙa saboda a lokacin baka ka ce ka ɗauki wannan hanyar to ka shiga uku amma yau ga duk da su ake ake sunna wato gradually a hankali ake tafiya kuma su ma wa'ancan haka aka samu don haka in aka bi a hankali zarafin da suka yaƙe mu a nan layi a nan unguwar ba na manta a shekarar da aka yi faɗa a nan aka sa lasikokin maulidi tun daga can hannan mutanen da suka zo suka tsaya a jikin lasiki ka gitta ta masallacin mu masallacin lokacin ba a gina ba su yakubu musa su nura musa su sauransu a nan layi sun suka tsare lasiki ka aka yi maulidi suna tsere ziratan samari ne Allah shi kansu ya gafarta musu suna cewa sun ga wanda zai taba waya sai sun karya shi sun kashe shi a nan suka gama wallahi kafin maulidi ya jawo. a nan muke sallah da su a nan muke sallah su ne zarata shi ne mutum na farko ma yakubu Allah ji kansa ya gafarta muke. da yan kadiriya suka zo za su kona masallaci ne shi ne mutum ɗaya da ya yi sufa ya shiga tsakiyarsu. su saboda kama taurari ne yana jin karfin shi a lokacin yakubu shi ya yi tsalle a gabana a nan gun akan wannan abin kawai na ji shi a cikin yana zubar da su da kafa amma duk da da su aka yi yaƙi kuma har suka koma ga ubangiji maɗaukacin sarki suna kan turba Tun baka san tarihi ba za ka kama wani abin da ake kama wani abu ne sabo ne sabo me ma ake yi yanzu duk bala'in da za a mana ɗan sanda ɗaya zai zuwa nan saboda a hukumance ma so ake a kashe su ɗin a huta amma muka iya sustaining to kaga wannan yake nuna ma da'awa tana tafiya karni karni 80 akwai yanda abubuwan da aka yi 90 akwai abubuwan da aka yi dawo wasu malam Jafar Mahmud Adam da suka dawo akwai uslubin da aka yi to haka ake bi daki daki in muka yadda aka dawo 80 to wallahi mun ci baya muka yi ta zage-zage da faɗa a junanmu muka dawo 80 mu muka ci baya mun tare da awar an wuce wannan yanzu an wuce wannan an wuce ofis yanzu magana ake ta dalili ta hujja ta aya ta duk wanda ya zage-zagen sai rabu da shi ya ta tsinewa ya ta zage sa domin mara'il ne daga ɗaya zuwa biya ka ake ta tafiya domin wuce wannan marhalar yanzu sai dai ana tarihi ana abin nan mu rinka ambatar tarihin da aka yi da to wannan zai nuna mana kuma zai nuna mana cewa da'awa daman abin da ta gada kenan amma kullum janibin da yake da hankali yake da nutsuwa yake da hikima sune wanda suke kan gaskiya don wani ya zage ni no ne sai na zage shi amma issues ake magana kaga manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka tarkato na duniya na menene na menene aka yafa mai in kana san kaza aka mishi maganganu amma da ya tashi just abin da yake da amfani nan ya tsaya na ishu din da ya zo da shi duk abin da zaka zarge ni na raba kan mutane na yi menene na yi kaza na ba ne ishu ba yanzu ni ga abin da na zo da shi mu zo mu tattauna kuma tattauna ta gagara saboda babu amsa to haka a kullum da'awa take ya kamata mu haƙuri mu kasance kamar likitoci da aka kawo mana marasa lafiya kan mi sentiment musulunci babu wani wannan ɗan ƙungiya na ne in yayi ba daidai ba daidai yayi a babu sentiment Tun da ayat su ya da ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw aul walidayn wal aqrabin babu sentiment kuma kan babu ɗaukan abu da za'afi kana Allah Allah wani ya shiga wuta to ba da'awa kake ba kenan kamar likita kamar mai gyaran karaya ne a kawo ma mai karaya in mutum yana gyaran karaya ta yi tsami ya tofawa mai gyaran yawu ya goge ya tsine mishi albarka ya kai mishi naushi a rirrike shi dai yana neman ya gyara shi in ya gama gyaran ya warke shi zai biyo sai na gode Allah ya sa da alkhairi to haka ake so duk abin da zai ma ya ma amma ya gane zai gane kuma ana ganewa alhamdulillah ana ganewa da'awar tana shiga ko ina ba ka sai dai wa Allah godiya kuma ya ƙara tabbatar da mu a kanta kuma ya kaɗe mana dukkan wasu fitintunu Allah madaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa kuma kamar yadda kuka ji da mun yi ta'aziyya da yawa ta'aziyya rasuwar da aka yi mana ta dan uwa mala Abdullahi yan kaba Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi da kuma shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa ya gafarta mishi dukkan mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ji kan iyayen mu da kakannin mu da ƴan uwan mu Allah ya haskaka kabarin su in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani ya zal jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh